gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na yau da gobe shirin matasa da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha inda yau ma sha uku ga watan Agusta na dubu biyu da goma sha tara za mu yi magana ne akan wani matashi a jihar Filato wanda shi da abokinsa suka kera keke napep da kansu ko ina suka samu jari. Muka je neman kuɗi muka neman muka je muka yi aikin kwankare muka je muka yi aiki a gonaki muka tara kuɗi. Wata kun ɗai kwadigo kenan ko? Eh mun yi kwadago. Mm. nake Hafiz muna tafe da ƙarin bayani. Ni kam daga jin ma irin yunkurin da suka yi wajen hada kuɗin ma sun burge ni matuka Domin kuwa mutane da dama sai dai su jira a yi musu. kwarai da amina to akan wannan batu ne uh, wakiliyar sashen hausa zainab babaji ta yi hira da kristen sule shi da abokin nasa da suka yi aikin tare wai ya yi tafiya wato abokin nasa ya yi tafiya oh, ya yi tafiya samu ta yi hiran da abokin ba okay. sai shi kristen din amma duk da haka ta jiyo mana bayani yadda suka kera wannan keke na pep din muna tafe da muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a mu na facebook sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To masu sauraro bari mu fara da jin amsar tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce ta yaya kuke ganin za a taimaka wa matasa masu baiwar kirkire-kirkiren fasaha ta zamani ga kuma yadda kuka amsa mana. Jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Hamid Inuwa Jahun inda ya ce a taimaka musu da horo da kuma jari. To amsar mu ta biyu ta fito daga Ma'awiya Adamu Riba inda ya ce gwamnati ta taimaka musu wurin kai su kasashen waje domin karo fasaha a dawo da su gida kuma a tallafa musu da jari domin ci gaba da sana'arsu. To sai kuma amsa na gaba daga Adamu Abubakar Bajoga inda ya ce salam yau da gobe ikon Allah gaskiya mu a namu bukatar gwamnati ko masu arzikinmu sai su taimaka musu don su ma za su taimaka wa wasu. To sai amsar Shehu Adamu Jau inda ya ce ta hanyar agaza musu da duk abin da suke bukata domin faɗaɗawa tare da bunƙasa baiwar tasu ba wai a kyale su ba baiwar tasu ta tafi a banza kamar yadda ake yi a ƙasashenmu musamman ma a Najeriya. Shi kuma Yakson Wudil Kano cewa ya yi nuna jin daɗi a kan abin da suke yi da kuma ƙoƙarin ɗaukar nauyinsu zuwa guraren da suke da ƙwarewa a kan waɗannan ƙere-ƙerar kamar cana da sauransu. To wai shin Amina mutum nawa kika taɓa ɗaukar nauyinsu ne kika ba su jari? A wannan kan maganan gwamnati muke yi Hafiz. A to ke ma gwamnati ce sai amsar Abubakar kawo girgirgar kuma matasan Yobe inda ya ce wannan abu ne mai sauki matukar gwamnati da kuma mahukunta sun yi niyyar yin hakan matakin farko shine nema musu kayan aiki da kuma sanya su a makarantun da za su ƙara samun ƙwarewa sannan kuma da basu jari. To sai kuma amsar Awal Abdullahi inda ya ce a basu jari kuma a kai su makarantu manya-manya domin karo ilimi. To amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Ismaila Abubakar Kanjiboy inda ya ce ta hanyar ƙarfafa su wato al'umma su rinka sayan abubuwan da suke sarrafawa da samun tallafi ga gwamnati. na ƙara kai su neman ƙarin ilimi a ƙasashen turai. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaje domin jin hirarta da baƙonmu na yau a zauren namu. Suna eh, sunana Christian Sule daga Maritz Village a Barkin Ladi Local Government. To, Christian shekarunka nawa? Wannan shekarar na cika shekaru 24. To a shekaru 24 ka kirkiro keke nan da ake kira keke na wato mai kafa uku kenan me baka sha'awan ka zauna har ka kirkiri irin wannan abu gaskiya daga fari na gan a wannan kasar najeriya na gan cewa a gefen kere-kere kamar su motoci su jiragen kasa a nan najeriya ba ma yin ta sai dai mu shigo da su daga kasashen waje so wannan ya sa ne na zo na yi tunani na ce a wannan yanayin da najeriya yake ciki ya kamata youth kamar mu mu tashi mu samu sha'awan yin wani abu haka don ya kara sa najeriya ya kara gyaruwa da kyau wato tattalin arzikin kenan eh, haka sai kuma na sake yin wannan tunanin na ce a yawancin youth na najeriya ba su da aiki so na yi tunanin nan na ce in na fitar da wani abu haka zai kara sa youth na najeriya su samun aikin yi zai kara raising ma najeriya revenue mm. kudin shiga kenan eh, kudin shiga mm. To me da me kai har ka har hada wannan keke na fef? Gaskiya daga farko abin da na yi shine na je wani wuri na zo na yi tunani mai zurfi na ce ya kamata in nema kuɗi daga fari. Na biyunsa kuma. na ka samu wannan kuɗin. Wannan kuɗin muna nan mu biyu ne da ni da colleague dina sunan shi Gom Adamu amma yanzu ya je Lagos. E muka zo muka hada kuɗi tare muka je neman kuɗi muka neman muka je muka yi aikin kwankare muka je muka yi aiki a gonaki muka tara kuɗi. Wata kun ɗai kwadigo kenan ko? Eh mun yi kwadago. Mm. Mun samu kuɗin da ya kai kusan dubu dari biyar to daga wannan kuɗin ne muka tashi sai muka fitar da wannan idea din muka ce ma junanmu cewa mu fitar da wannan idea don mu sa duniya su san cewa a nan plateau ba najeriya kaɗai ba za a iya yi motoci za a iya yin kekuna za a iya yin jiragai a nan plateau abinda yadda mun yi kenan to daga fari kuma in koma question da kika tambaye ni daga baya yadda mun yi mun kera wannan abin muka je building material muka siye su karafa karafuna da muka sayi karafuna sai muka kai workshop sai muka je muka shiga intanet mun yi research a inda ana kere-keren su kekuna da jiragai daga fari mota muke so mu yi to kuɗin bai kai na yin mota ba eh mun ga injin mota na da tsada so mun ce to bari mu yi keke na pep mun ce mun yi keke na pep duk wanda ya ga keke na pep da mun yi zai iya yarda za mu iya mu kera mota to shi yasa muka je building material muka siya su karafuna sai muka kera su sai mun kera shi mun kera jikin keken mun fara kera daga chasi nashi muka kera su jikin da kyau sai muka kera su headlight din wato wuta eh wuta duk mu muka kera shi mm. to sai saman kuma mun gan keke da yake hanya yana amfani da tampolin ne mm. to mun gan cewa in ruwa na faduwa ruwa yana shiga keke yana jika fasinja sosai mu especially eh, yan makarantar da za su je rubuta jam ko za su je yin wani abu mm. in suna da document a cikin keke na pep ruwa na jikawa so muka yi tunani sai mun ce ya kamata mu kera mai kofofi mu kera mai gilashi domin in in mutum ya shiga cikin keken in ya wine up glass din zai iya rufe komi ba zai jiku ba sai muka kera mai kofa muka kera namu kuma mun kera shi ya fi wanda yana kasuwa babba don ya ɗiba passengers ya fi na kasuwa hmm, yanzu yana passenger kamar nawa yana ɗiban passengers kamar guda shida amma na kasuwa yana ɗiban passengers guda uku abinda muke yi kenan sai muka kera shi to sai saman kuma da ya kamata mu sa tampolin ne a saman ba mu sa tampolin ba sai muka je muka yi saman da fiber glass muka je cikin terminal sai muka sai akwai abin da ana kiran shi resin akwai calcium akwai catalyst akwai accelerator sai muka siya sai muka sai fiber mat sai muka zo sai muka kera saman keken da fiberglass muka kera saman keken da fiberglass don fiberglass insulator ne baya baya barin zafin rana ya same mutum abin da ya sa muka kera shi da fiber da saman da fiberglass ke kuma ba surutu in ko ruwa na zuwa ba za ka ji surutun ruwa faɗiwa kan saman keken ba to abin da ya sa muka kera da fiberglass ke To kayi maganan cewa kun yi amfani da karafa ne idan ka lura karfe ko kuma idan mutum ya shiga cikin mota a jikin bangon akwai dan wani abu mai laushi wanda ko da an samu dan hatsari ne zai dan taimake shi wannan fakunsa waɗannan abun da zai kare mutum musamman idan tunda dai abin hawa ne wanda za a iya samun hatsari kun yi la'akari da haka gaskiya wancan ana kiran shi domat yana jikin kofofin moto eh, yana da laushi da ake ana iya kama a bude kofar moto a sake a rufe to wancan muka je sai muka zona sai muka kera shi mun kera shi muka siye su materials din yaɗuna sai muka siye ceiling board sai muka siye su eh, katakai sai muka kera shi sai mun hahada shi da mun hada shi sai mun dora shi a jikin kofan motan yanzu haka yana jikin kofan keke na pep din muka kera haka sai muka kera ci saman sai muka nema yadi sai muka rufa saman keke na pep din yanzu muka kera cikin mun kera har da dashboard na keke na pep da keke na pep din mu muka kera mhm. dashboard wato kaman daga gaba kaman yadda ake gani a jikin mota mm. inda yake nuna wurin wuta da wurin eh, mai da wurin birki da sauransu kenan eh eh shi din muka kera shi mun nima laka da mun nima laka sai mu lakan kasa sai muka doka tip sai muka measure fadin eh, gaban keken da muka measure ba fadin gaban keken sai muka je muka sai su speedometer muka sai su uh, fuel gauge muka sai su uh, mp3 decoder da suna cikin keke mm-hmm, na pep eh, na waƙoƙi sai muka sai su sai muka kawo sai mun doka lakan sai muka kera muka molding nashi sai mun ɗuɗɗuka abubuwan nan sai mun measuring size nasu sai mun tsatsa su a cikin lakan to sai muka nima fiberglass to lakan ya zama mana kamar mold kenan eh. sai muka nima fiberglass sai muka sa sai muka sa shi a saman lakan sai muka kera shi da fiberglass to da ya bushe mun bari a rana ya bushe sai muka cire shi yana nan da karfi yana nan da kyau kamar dashboard na mota har ya fi na keke na ma kyau to eh, Mallam Christian na ga wannan keke kuma abin ya bani sha'awa shi yasa ma na ce bari in hira da kai saboda mutane su san cewa akwai matasa waɗanda suna da fasaha suna kuma da ƙwazon inganta rayuwarsu da rayuwar al'umman ƙasansu da kuma inganta tattalin arziki. Kana ganin kamar wannan eh, ƙirƙiran da kuka yi zai taimaki tattalin arzikin ƙasa? Gaskiya wannan abin da muka kera. zai bala'in taimaka ma najeriya domin yawancin kasashen waje kekunan su ne muna shigar da shi wannan kasan yanzu kekunan nan suna da amfani shasa a kasashen waje suna kera su suna sarwa kuma yana generating ma wannan kasashen revenue sosai to in najeriya ta iya ta taimake mu kasar najeriya ko kasar plateau ta ya ta taimake mu wannan abun ba zai ba zai generating jos revenue ma plateau ba zai taimake youth matasa za su samu ayyukan yi a wannan kasan zai kara ma matasa kwazo zai kara musu tunani in yawancin matasan da suna na a waje a can in sun gan abin da a ce karamin yaro kamar ni na ɗoka kuɗina da lokacina na kera da su san cewa su ma da su su yi abin da zai fi haka kuma da su zo na su yi tunani zai taimake su sosai kuma zai ƙara ma wannan ƙasan ayyuka zai ƙara mashi revenue zai ƙara mashi recognition a eh, terms na technology a wayansu kasashe. to kayi batun taimako musamman daga gwamnati takamamme a ce yanzu tun da kana wannan ka fara wannan sana'a na kirkiran abubuwan da za su taimaka wajen sufuri musamman a najeriya me takamamme kake ganin kamar ita hukuma ya kamata ta taimaka maka da shi ni na zo na yi wannan tunani na ce wannan abun ba za iya a kera su yanda najeriya yake so in ba kuɗi ba finance muke nema mm. in kuɗi zai iya shiga za a iya je a sai su machines kamar su pressing machine da already na riga na iya using nasu na iya amfani da su na iya amfani da su softwares kamar su auto computer aided design su autocad na iya amfani da su design softwares da ana ake using a yi programming to wayan yawancin su machines din nan kamar su pressing machine su led machine su laser cutters da wa'insu su ah, general cnc machine da su aluminium welding machine um, normal uh, welding machine da ake samu a kasuwa zin za a iya same su za a iya tsaye su za a iya siye robotic machines to wannan meshin din za su iya su taimaka mana a kasan nan za su iya su taimaka ma kamfanin nan kuma kuɗi in kuɗi ya iya in gwamnati sun iya taimake mu da kuɗi za mu iya mu kera abubuwan nan in akwai meshin din nan za a iya kera kusan guda 500 ma a sati daya za a iya kera su enough a sati daya kowa zai samu abin yi kowa kuma za a sar da su on affordable prices price da wanda kowa eh, zai iya eh, tsaye a hanya kowa duk wanda yana hanya zai iya siya ya samu yana kabu yana fasinja ko yana wayansu yana taimakon kanshi da kwashin kaya arzikin ƙasa a kasar mu mana a sahu na baya saka fallin ke kere mana a sahun 'yan baya-baya. A harkar kimiyya a da fasaha an bar mu a baya. An fi mu da ilimi shi yasa aka bar mu a baya-baya. To fa Amina kin ji abin da alawaka ke cewa. Kwarai kwarai kwarai kwarai da gaske. Ko an a baya. <laughs> To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a shirin yau da gobe yanzu kuma ga karashen hirar. To amma akwai hukumomi kamar su plasmida a nan waɗanda suke taimakawa kun tuntuɓe su domin taimako ko dai ba tsaban kuɗi a baku ba ko kayayyakin aikin? Gaskiya mun je plasmida sau biyu amma ba ma samun director nasu a office ba. mun je plasmida su biyu ba mu sami director nasu a ofis ba sai akwai wani a ofis din ana kiran shi mr gang shi ne muka same shi shi kuma ya yi ta fixin mana ranakun da za mu je mu sami ogansu a plasmida wato director su kenan to duk ran da ya fiksin mana mu je mu sami ogansu wani abu sai biye zo mana kuma sai mu ko wani aiki a workshop zai biya zo mana to ba mu bi mu samu lokaci mu je to kwanakin mun je sau biyu ba mu same shi ba lokacin ba riga ya swearing in na gwamnan mu na plateau ko ba wato simon ba ko lalon kenan ba riga ya swearing in na shi ko ba to lokacin abun ya biya sa director na plasmidan bibiya biya samu lokaci ya attending ya samu lokacin ba to abin da ya sa ba mu yi mun sami kanshi lokacin a office ba amma mun je plus so amma idan kuka samu wato hanyoyin da za a taimaka muku ko da kayan aiki ne za ku bukata eh gaskiya ko da da kayan aiki ne kayan aiki ne kawai aka samu mana gaskiya ma ji daɗin gwamnati don sun bala'in taimaka mana mm. kuma kayan aikin nan zai taimake mu ko da za mu fara fitar da guda uku guda hudu ne a kasuwa mun san cewa guda uku guda hudun nan in an shigar da shi kasuwa kamin a hankara yawancin mutane su a fara neman shi to abinda ma mun gani mun ga mutane sun fi so dama mun so mu kera injin namu da kanmu to mun yi wani tunani mun ce injin namu mutane ba su san kan injin namu ba sai muka ce to gara mu sai ita ba jaj injin da tana kasuwa da mutane suna fara'a a kanta mutane sun so wancan ba jaj injin na keke na ɗin da tvs mutane suna son wayancan injunan to shine kuma akwai masu gyare-gyaren su a hanya sosai shine mun ce to in za mu kera wannan ke za mu fara kere keren wannan keken abinda za mu siya kenan kawai sai mu siya injunan shi ba jash din sai mu kera wannan keken sai mu sata kasuwa sai duk wanda ya siya plateau ko injinan ta samu damuwa zai iya sami wanda yana hanya ya gyara mashi injin nashi ba sai ya zo ya same mu ko ba sai ya je ya fara neman ko ya wahala eh, cewa yana neman wani ya gyara mashi injin ba shi ya sa muka yuzin ita bajaj injin da tana kasuwa to akwai manyan ku a can uh, wurin da kuke su ma sun goyi bayan ku wajen neman hanyoyin da za su taimaka muku domin wannan ayyukan da kuka fara na inganta rayuwa gaskiya yawancin manyan mu a wurin da muke ba su san ban san ko sun san cewa akwai wani abu hakan da ya fito ba mm. gaskiya ban sani ba mm. ko shi sarkin rob ban san ko ya sani ba amma a barkin ladi dai na san cewa yau mutanen da suna lokojoro precisely a barkin ladi na san cewa yawancinsu ya kamata sun san da wannan abin da muka yi to banda keke na pep akwai waɗansu abubuwan da kuke kirowa a nan eh, shagon naku ko kuma workshop din naku gaskiya banda keke na pep muna yin abubuwa da yawa muna yin su abubuwan da muna yin su agro missionaries wanda ana using a processing abubuwan da aka girba daga gona wato injina kenan na sarrafa abubuwan gona kamar su masara su aca da sauransu eh haka muna da injinan da yana yana sarrafa aca muna da injin da yana bambare masara muna yin injin da yana bambare dawa yana bambare wayansu abubuwa muna yin ko rogo ma akwai muna yin injin da yana murda shi ya dawo alibu so kuma akwai wani invention banda keke na pep din akwai wani invention da muka sake muka fitar to wannan invention din muna da wani mentor ana kiran shi mr luka shi lecturer ne a plateau state polytechnic barkin ladi eh, kuma under mechanical engineering department shi ne da muke amfani da shi to shi wannan lecturer akwai wani invention da ya yi a wannan workshop design workshop namu ana kiran invention din plastic wheelbarrow mold shi invention din nan duk plastics ya zo ne ya tunani ya kalli ya ce yawancin robobin da ana zubar da shi a bola da wuraren da yana sa gari yana datti ya ce ya duba a nigeria ya ce yawancin masu sarda rake masu sarda aya da dabino da masu sar da wayansu abubuwa a plateau da kuma nigeria yawanci suna using wilbaro na karfe ne shine ya zo ne ya yi tunani ya ce kai wannan raken yawancin masu sar da rake da aya suna zuba ruwa kan raken da ayan domin suna korin kuɗa to yawancin aya da raken nan in akwai zaki zo ki gan with time zaki ga shi wannan wilbaro din yana sasa to yana tsasa kuma sai akwai abincin da ana sake ana ija kai mutane suna samu su suna siya su ci shine ya yi tunani ya ce to wannan tsasan yana iya kawo illa a jikin mutum to shi ne ya zo na ya yi wannan tunanin ya ce to ya ga a najeriya ba ba wilbaro da ana yin shi da roba shi ne ya ce to yana so ya zama mutum na farin da zai fitar da wani wilbaro da ake yi da roba shi shine eh, ya fitar da wannan wilbaro ya fitar da mul na wilbaron da ake yi da roba ya fitar da wannan wilbaron har ya fitar da shi ya test running nashi har ya fitar da sample yanzu muna da sample ne a workshop yanzu muna so in gwamnati ta taimaka za mu iya mu fara fitar ba wai a daina yuzin na karfin ba amma za a iya ana yuzin na karfin ana kwashe su blocks da shi na roba kuma ana yuzin nashi a su asibitoci ana yuzin nashi ana ɗiba su abinci ko su aleho ko su kabeji ko duk abincin da mutum zai ci dai za a iya yuzin na roban ana amfani da shi ba shi da illa eh, mm. abin da ya sa muka yi wannan tunanin sai muka fitar da wannan plastic wheelbarrow na roba To Malam uh, Christian na ga akwai hankoronku akwai kwazo kuma akwai abin da kuke hanga nan gaba da za ku yi ma kasar ku Najeriya. Daga ƙarshe akwai matasa da yawa waɗanda suna yawan zaman banza musamman a nan jihar Filato musamman a yankin da kake na ɓangaren su barikin ladi inda ana samun tashi-tashen hankali ana samun matasa na shiga shaye-shaye yaya za ka ja hankalinsu domin su bi gurbin abin da ku kuke yi a matsayinku na ƙananan yara domin ku inganta rayuwanku gaskiya na zo na na kalli wannan abin na ga yawancin matasa kamar ni da suna tsakansu a ciki sai shaye-shaye rikici da sauransu shine suna tsakansu a ciki to na zo na ce gaskiya lokaci na so akwai lokacin da na yi tunani na ce in za in iya in zuna in ja hankalin matasan nan da wannan abubuwan da nake yi da wannan abubuwan da ni da colleague ina muna kera kuma abin da haka na ce lokaci na zuwa da ina so in mu kamfani na su fara organizing like su fara organizing su seminars suna tara youth a wuri daya mm. muna faɗa musu muna koyar da su muna koyar da su muna koya musu abubuwan yi muna koya musu abun da za su yi muna organizing seminars da workshops muna koya musu abubuwan yi mu sake faɗa musu cewa suna da future mai kyau suna da rayuwan da allah ya shirya musu da kuma allah ya shirya musu rayuwa mai kyau nan da gaba ba wai hargise-hargisai kashe-kashe da kuma shaye-shaye ne yana taimakon rayuwa ba abin da yana taimakon rayuwa shine ka zuna ka yi tunanin rayuwanka ka kalli rayuwanka ka dube rayuwanka ka ce mene allah ya kani wannan duniyan in yi mene na zo in yi a wannan duniyan kowa ya zo duniyan nan na da baiwa kuma baiwanka in ka yi amfani da baiwanka baiwanka zai taimake ka nan gaba muna so mu tara youth with time mu fara organizing seminars mu koya musu mu make sure cewa sun discovering baiwansu eh, su san abubuwan da allah zai taimake su su yi su san cewa allah ba wanda yana son su da mummunan hali ba ne allah yana son su da hali mai kyau allah yana son su da hali da halin da zai taimaki rayuwarsu kuma zai inganta rayuwarsu zai kuma gyara wannan kasan plateau din daga karshe malam christian ka yi makaranta zuwa wani matsayi gaskiya first of all da daga fari na yi goodway nursery and primary school a lafiya a nasarawa state da na gama sai na je all nations gospel academy a bokos a wurin shine na obtaining secondary school certificate dina daga wurin sai na ji gaba sai na je nigerian army institute of technology a benue state sai na karanta architecture to na karanta architecture a matsayin hnd a wurin ne na gama yanzu dai kana da hnd kenan eh. eh yanzu dai ina da hnd ne kawai ban riga na je postgraduate ba ban riga na je masters ba ba riga na ji ko'ina ba ina tunani cewa nan da gaba dai in allah ya taimake ni uldu na karanta architecture ne ban karanta aikin kere-kere ba eh, amma nan da gaba ina so in taking ko zan iya yi course akan kere-kere maybe zan iya yi course akan kere-kere eh, ko a nan najeriya ko a kasan waje in allah ya taimake ni abin da nake son yanki. To Malam Christian na gode saboda zarafi da ka ɗauka domin mu tattauna akan abubuwan da kake yi da fatan Allah zai taimake ka ka cimma burinka a rayuwa. Muta lafiya masu sauraro. Na gode. lallai kam ka tashi da kuruciyanka mm, Allah ya wake ba wato gaskiya wannan matashi ba ya so so mai inda yake min ciwo wallahi kwarai kin san matasa kin ga abin da ya karanta daban ma ya karanta harkar zane-zane a a kwalejin ya sunanta ta benue ta mm, sojoji haka ya ce to amma kin ga tsinci kansa kuma wajen kere-kere inda har suka kera ya ga abin da shi wannan ne bai shi kaga yana neman ya ƙara ƙwarewa mhm. akan wannan saboda haka ya kamata matasa su san cewa abin da ka karanta ba lallai shi ne. yau ba shi ne abincin ki yake ba ka zauna ka duba ka ga menene za ka iya kwarewa ka jarraba wannan ka jarraba wannan duk abin da ka taba ka tabbatar cewa kana da basira sosai akai sai ka ci gaba. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya mu Mr. Justin Thwait tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Ni Amina Buhari a daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya.